وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هدواء وانا ساتية ترانا اللارباء يومنا شاد يرقوة رمضان هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم shekara dubu ɗaya da da da ɗari hudu arba'in bakwai, wanda ya daidai da hudu ga watan uku hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da da shida. kamar kullum mun haɗu a farfaji wannan makaranta ta alfarud islamic academy da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna domin tafsirin alkur'ani mai girma da kuma bayani ko karatun littafin salasuna nasfan fi akamin siyam muna cikin wannan shine darasinmu na takwas daga farko ko muna kuma cikin suratul tahrim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 النبي جاهل الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا كي ونن النبي ka yaƙi kafirai da munafukai kuma ka tsananta musu makomarsu kuma jahannama ce makoma kuwa ta munana idan ya kasance jahannama ita ce makoman mutum a ranar alkiyama wannan aya kamar yadda muka ji fassaranta ta zo te magana ne akan jihadil kufari wal munafiqin wato yakan waɗanda suke kafirai da kuma wanda suke munafikai Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan aya bayan ya bayyana mana a cikin ayan da muka shuɗe a jiya cewa lallai Allah maɗaukin sarki zai saukar da azabansa ranar alkiyama a wutan kafarai ba tare da ya musu uzuri ba don ayan da muka karanta a jiya Allah ta lace ya ayyuhal na kafaru la ta'tadiru yau bi ma'ana ya kunna ka kafirta yau tsakanina da ku azaba ce kawai babu wani uzuri da za ku kawo wannan Allah ta'ala bijiro musu da cewa sun ƙi muminai a duniya sun ƙi annabawansa to shi ne ya nuna yau rana ce da annabawan nan da muminan nan su ne da nasara don ya ce yau malayi kuzillahun nabiya wallazi na amanu ma'abu a rana ce da Allah ba zai kunyata annabi ba da wanda suka yi imani a tare da shi don haka wannan aya sai Allah ta'ala ya umarci wannan al'umma a ayin da muka karanta sai Allah subhanahu Ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan a cikin wannan aya da ya tsarkake wannan al'umman daga dukkan wani abu da yake datti ne kuma ya yaƙi asalin kafirai da munafukai yaƙi wanda yake mai tsanani don ya ce ya ayyuhan nabiyu jahidil kuffar ya kai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ka yaki waɗanda suka kafirai ne ai bi ma'ana ka yaki waɗanda suka bayyana kafircinsu a sarari kuma ka yaƙe su da dukkan abin da Allah ta'ala ya sauƙaƙe maka wanda za ka yaƙe su da shi wanda karka ɗaga musu ƙafa daidai da taƙi ɗaya a doron ƙasa domin su ma ba su girmama Allah ba ba su girmama annabinsa ba kuma sun yaƙi wanda suke muminai ne ɗin wannan shi ne umarnin Allah ala a gare shi ko kuma yana nufin ya tsayo ta fuskan yada da'awarsa a doron ƙasa yana daga cikin jihadin karantarwa da zai yi da kiran mutane wannan magana da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wa magana ce wanda gare shi amma ta game har ga al'ummansa to shi sa Allah subhanahu wataala ya umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirai kuma haka ne ya su ma munafikai saboda munafiki a wani wurin ya mafi wanda yake kafiri ne illa a cikin addini saboda zagon kasan da munafiki yake ma musulunci asalin wato ya ci wanda kafiri yake saboda shi ka aminta da shi kuma ɗan cikin gida ne ya iya sanin sirrin kama fiye da na wanda yake a waje ne shi ya za ga sun wahalar da annabi sallallahu alaihi wasallam sun cutar da gidansa sun cutar da gangan jikinsa sun ƙoƙarin cutar da da'awarsa tunda su ne dai mutanen da suka yada wannan sharri da kuka ji game da ummuna Aisha radiyallahu anha daga nan ya faru kuma ya yadu sai da ya zama fitina a doron ƙasa fitinar da ba iya kankare ta ba sai da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya na bin aya kusan ayoyi goma ko goma sha uku wani yana daga cikin illolin munafikai a doron ƙasa yana kuma daga cikin illan munafiki a cikin al'umma shine zai ta yi wo. yana mumini a yanzu amma an jima Allah ta'ala ya kira shi da suna kafiri kuma ɗan wuta domin haka ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa ya tura wasu daga cikin sahabbai zuwa ga wani aiki ko jihadi domin Allah sai aka sami munafukai sun bi su a ciki sai suka rinka zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su sayyidina Abubakar suna faɗin maganganu mara daɗi a kansu sai ɗaya daga cikin su yace wallahi la akhbiranna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da Allah sai na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abinda kuke faɗa Ya yi gaba dan ya iso ya zo isar ma sallallahu alaihi wasallam duba da illan munafurci da yadda abin ya fusata Allah kafin ma ya iso sai Allah ya turo malaika Jibril ya ba annan sallallahu alaihi labarin cewa da gaske ne abin da za a zo a gaya maka ya faru yace wani sun ce kaza sun yi zagi sun yi kaza kuma in sun zo ka tambaye su cewa sun yi ko ba su yi ba in ka tambaye su kuma ga abu ne za su ce ma wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab in ka tambaye su za su ce wallahi manzo Allah sallallahu alaihi ba wai da ba da gangan mu ba wai haka muke nufi ba ai dan tattaunawa ne muke saboda nisan tafiyan inda ka aike mu kuma wasa ma muke ina mu mu gaya mu annabi ko ko mu gaya mu mutum kamar abubakar wannan magana to inda illan take shine sai Allah ta'ala ya ce da su la ta'tabiru kar ku kawo mu Allah duk wani uzuri Allah bai saurare ku me ya faru bayan wannan yace kad kafartu Allah ya ce kun zama kafirai tsantsa ba da imani kuma alhalin dazu dazun nan ku mu'minai ne to kaga sai illan munafurci yana da yawa ya isa munafurci illa a ce sai an sa munafiki a wuta sannan a sako su fir'auna haka Allah ta'ala ya faɗa innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira munafiki yana yankun kasan kasan jahannama Allah ta'ala ya ce ko ba za ka samu wanda zai iya taimakon sa ba ba za ka samu wanda zai iya taimakon sa ba to daga cikin wahal da jama'a da suke shine sayyidina Umar da wannan abu yawa sai suke ce ma'annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna mana munafukan mana duk mu datsa kansu kowa ya huta fitinan su sai yawa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rahama ne a cikin ku in suka cutar da ku sai Allah ya daga darajar su kuma ya kunyata su rahaman shine darajar da za ku samu ba dan ranku yana so ba sannan yace kuma in aka yayyanka su to ai wanda ke wajen musuluncin sai a samu abin ce mishi ai ma an ka ga yanka ka kaza yi. to kaga shikenan ba zai amsa addinin ba to shi yasa anan Allah ta'ala ya kawo cewa a yaƙi munafukai wanda su ne mutanen da suka ɓoye kafirci a cikinsu amma kuma suke bayyana imani wannan yaƙin munafukan da aka kawo a wannan aya yana kasa malamai suka ce ya kunu bil hujjati wal burhan shi munafuki ba da makami ake yaƙin shi ba ana yaƙin munafuki ne da hujjoji da ayoyi wal mau'izatil hasana da kuma wa'azi mai kyau kamar wanda za ka zo ta kawo miki gulma ne fasiyatul majalis yana da littafin da za mu karanta bayan sallah a wannan masallacin na layinmu insha Allah ta'ala fakihatul majalis ƴaƴan marmarin wurin zama in an zo an zauna an yi baki ba ana kawo musu fruit ba da ƴaƴan marmari to yanzu gulma ita ce wannan fruit ita ne ko ina da an zauna ita za a kasa kowa ya ɗiba shi yasa littafin inda za mu sa mai suna da hausa sai mu sa mai gulma ajali in ba a yi ba a mutu kenan in ji mata ko da yanzu mazan ma magulmatan ne lamba ɗaya ba wani da yawa kaji za ka ɗora mana mu muna zaman gidan biki eh, ana yi ana yi ana yi to duk wanda zai kawo gulma daga cikin hanyoyin magance su kamar yadda malamin ya kawo a cikin littafi shine na farko kakka gaskata abin da aka gaya maka ka bari sai ka kama da kanka ko ka ji da kunninka saboda a zauna lafiya an ji daya na biyu shine kai inkarin ma wanda ya kawo na uku shine nan da yake alhujjatu wal barahin ko wanda aka ce ya gulman ka baya nan sai ka kira shi a waya ka sa hansuri ka ce muna tare da wani ya ce ka ce kaza yanzu wani kai dama haka zamu gashi dai ya ji a gaban ka yawwa to kaga idan ta daga fidif fidif shikenan sai dai karshe ta tarin ce miki kike munafika alhali tace munafika lamba daya ana haka ko ba ai duk wanda ya san in ya kawo zaka kira wanda ya kawo karan shi zai kawo maka maganar da ba daidai ba ba zai kawo maka wanda ba daidai ba to haka ake yakan wanda suke munafikai ne su sannan da almu'ilatul hasana da kuma wa'azi wanda yake mai kyau wancan ya zaki haka ni na dauka karatun da ake kin fahimci addini amma ce kamar ki kina faɗin kaza kina kaza ai bai dace da da girman ki dai a ce kin yi kaza ba kun fahimci magana ko da ko baki aka yi ma munafurcin ba ko wani aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi fatan alkhairi ga mutumin da aka ci mutuncin wani a gaban sa ya tsare ma wancan mutuncin sa ba tare da wancan din ya sani ba wannan mutumin kirki ne inji manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki kafirai da munafikai kamar yadda muka faɗa ana yakan munafikai na farko bayan abin da ya shafi al-hujjatu wal burhan wal al-hasana a kafa mutum hujja da dalili ai masa wa'azi mai kyau to kamar haka kuma ana yakan munafikai bi ilqa'ir ru'b fi qulubihim a jefa tsoro a zuciyarsa ba a so munafiki ya zauna cikin aminci dan da ya samu wuri sai yayi tsiya <laughs> kun fahimci magana dole aka fahimci munafiki ne sai a dinga tsorata shi ah, yawwa aiko wuri ya yi wancan bari ta zo mu ga waye faɗi maganan nan yau kam za a yi ta ta a ta fara cewa to ni fa yara sun kusan tashi makaranta jama'a zan je in dawo to ai ga ki tafi kam dawo ko ba ka bari Eh, duk munafikin ya game gaskiya tsorata yake bai iya zama da shi a ta dadin rai to ana yin wannan domin su rinka cewa manzo Allah sallallahu da mu'minai suna dakon su munafiki ana so ya ji cewa akwai ran da za a kure shi ya rinka tsoron haka amfani biyu hakan yake da shi na farko da in da munafurci goma zai kila sai ya bige da yin uku na biyu kuma shi ɗin in an tsorata shi zuciyarsa za ta fara karkata zuwa ga tuba saboda tsoron kar ji kunya ina fata mun fahimci wannan to don haka duk wanda ya kasance munafiki ne ana so ya zamto ana tsorantar da shi don kada ya rinka ba musulmai kaidi da makirci Allah ta'ala ke cewa wal eh, la illa yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawilunaka fiha illa qalila Allah ta'ala kuma ya tsine ma munafukai, wanda tsinon an Allah ga munafukai kada ya ishe su bala'i da da asalin abin da yake fitina ne akwai munafurci kala biyu munafurci na farko yana fitar da mutum daga musulunci gaba daya shine munafurci irin na su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul mutumin da ke kudurce kafirci a zuciyarsa amma yana bayyana musulunci a zahiri mutumin da ke ganin ina ma da musulunci ya samu matsala shi fa musuluncin nan da an ba shi zaɓi wallahi ko sallan nan ba zai yi ba kawai da an haife shi a addinin ne kada ya zamto ya yi abu ya zama mai fitina har ma a halarta jinin shi yana sallah baya su in ya tashi sallar ma ya ji duk gajiya ta rufe shi shi akan dole zai ko innal mai kusala wal eh, ne? menene wala ya tuna salata illa hum kusala wala yunfiquna illa hum karihun wala ya tuna sala munafikai ba sa zuwa sallah hum kusala ce sai cikin kasala da jin su ba a san ransu bane wala yunfiquna idan ko wani abu ya taso na bukata a ciyar da dukiya ba za su ciyar ba illa hum karihun sai idan matsa musu akai ko suna tsoron za a zage su ko ake yi baya so ya ga sunan shi ya bayar ne kawai kila ko don wata manufa ta tashi ta daban amma ba don Allah ba kuma ba haka shi ya so ba ina fata mun fahimci wannan to shine abinda Allah subhanahu wataala ya ambaci wanda yake munafiki wanda yake mai munafiki ta munafurci ta akida wadancan maganar sautin su na shigo mana daga nan sai kuma munafurci wanda yake amali wanda shi baya fitar da mutum daga musulunci ba a kafurta wanda yayi amma dai abin da yayi din illa ne kuma zunubi ne mai girma shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace alamomin munafiki guda nawa ne na'am guda uku na farko idan ahdasa kazaba in ya tashi magana sai ya karya annab sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi game da karya wata rana yana kishin gidi a hadisin imamu muslim aka tambaye shi a iya samun musulmi matsoraci ya shiru ya ce zai yiwu shirun da ya nuna cewa wannan kone irin aibi ne mutum yana musulmi amma matsoraci aka ce masa to marowaci cifa, shi ma ya ƙara yin shiru ya ce ana iya samun musulmi marowaci da aka ce to a samu musulmi ko makaryaci sai tashi ya gyara zama magana ta girmama kenan ce na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya ko wanda raina ke hannunsa wa a samu mutum gashi musulmi mai gaskiyan imani amma makaryaci ne shi wannan ba ya kora cewa mumini ba zai taɓa yin karya ba ne kwata-kwata amma abin da yake nufi mumini ba zai taɓa zama makaryaci dundundun a rayuwarsa ba kun fahimta ana ce ma mutum asi ne mai saban Allah in ya doge kan saban ma'ana saban ya zama ɗabi'ansa da an gan shi kawai an san halinsa ne kun fahimta amma kuskure ko zunubi irin wanda ka gitta ma ɗan adam lokaci bayan lokaci ba a ce ma wannan mutumin ba saliki ne shi ko ba a dawwamar da shi a cikin saban Allah saboda Allah subhanahu yana cewa kullu bani adam khata'un wa khairul na tawwabin dukkanin mutane da kake gani in dai ba annabi ba ne to suna yin kuskure kuskure kan bijiro musu zunubi kan gita musu madalla sulasula ce amma mafi alkhairin masu kuskure su ne waɗanda in sun yi suke koma su tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mun fahimci wannan to faɗin annan sulasulan da ya ce in yi magana ya ƙarya na nufin wanda ya mai da ƙarya ɗabi'ansa wannan kan siffa ce ta munafurci a tare da shi kuma ga shi annan sulasulam ya ce mumini ba zai karya ba sannan sai na biyu shine ya ce mene wa iza tumina khana idan aka aminta da shi aka faɗa masa wata magana wai malamai yaran nan ba sa nan ne in break in ne su yi ta nesa mana ban san sauciyarsa manzala sallallahu alaihi wasance wa idan tumina idan aka amince da shi khana sai ya ha'inci bi ma'ana a faɗa masa magana ya ha'inci a ciki ko ya canza magana, ko ya rage ko ya ƙara ko kuma a baka dukiya ya ci amana ya rantsuwa ma ba a bashi ba duk wanda yana cikin babin hanci akwai ha'inci a dukiya akwai ha'inci a mutunci akwai ha'inci a mu'amala akwai ha'inci a kasuwanci haka ne kun ta auno gari ta yayyafa mishi ruwa ya kumbura ai ha'inci ne wannan mahauci ya sa nama a ruwa ya gobe zai siyar da safe tun yau bayan la'asar sai sa shi a ruwa naman nan kila rabin bokiti ne ƙara ruwa kamar eh, roban fenti a kai kafin safe naman ya sha ruwa ya tum in kin zo siya sai ki ga naman ma fari tas a yanka miki kuma a haka kin siya nama hada da ruwa a kilo haka za a daura miki nauyin shi a kilo kin siya kilo uku da kin zo kin soya ki ga abu ya ya koma can kasan kula ya dawo kilo ɗaya da rabi ko kilo biyu wannan ɗabi'an ta haƙinci yana sa mutu ya shiga wutan jahannama ko shakka ba musamman ga 'yan kasuwa Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya baro garin makka zai taho madina mutanen madina haka ɗabi'arsa yake ha'inci a cikin kasuwa a hanya saboda Allah yana son mutan madina da alkhairi sai ya saukar ma annabi da suratul mutaffifin saboda ya zama guzuri ga mutanen madina in ya shiga surar da ke magana a kan 'yan kasuwa masu tauye mudu Allah ta ala ce wai lullin mutaffifin bone da shiga uku da tabewa da asara shine ne. wasu malaman masu tafasara fassara shi cewa wajin finari jahannam wannan wain din wani rami ne wawu keke a cikin wutan jahannama ko a cikin jahannama ita kanta jahannama tana kukan kasancewar wannan ramin a cikin ta ba ta san shi mun Allah sallallahu alaihi Allah ya ce anan zan sa al-mutaffifin su wane ne al-mutaffifin sai Allah bai jira kai amfani da hankalinka ba kada ma a samu kuskuren fahimta sai Allah ya fassara da kanshi saboda ka san ba sauran uzurin da wani zai ba Allah da kansa ya fassara yace alladina sune mutanen da idaktalu alanna idan sun je su za su yi awo a wurin mutane su siyo yan kasuwa wanda retailers kenan wanda za su siyo don su siyar idaktalu in suka je suka auno lokacin da za su auno yastawfun sukan matsa sai an cika musu ma'auninsu su ba za su yadda kowa ya cuce su ba keke da keke suke tsayawa sai an yi asalin wato an cika musu ma'auni wa idan ka nuhu? yanzu abin ya dawo kansu su ne za su siyar alkail ne abin da za a ce auna nauyin kilo kaza kamar gwal ɗinki a ce ɗan italy ne ko ɗan ina ne nauyin shi ya nauyin kaza ne kila za ki kai a auna ki ƙara kuɗi a baki wanda ya fi ko ko kuma gari ya zafi za ki kai a auna a rage darajar shi a baki kuɗi a hannu to kaga shi ne alkhairi yanzu in su ne wanda za su ba da kuɗin za a siya a wurinsu zanuhum. alkhairi afuwan shine abin da za a auna shi ta fuskan yawa kamar a ce eh, in kin guda biyar in kin sai goma za a kara miki ɗaya zama sha ɗaya kin ga wannan kirgawa ake zanuhum ko abin da za a auna shi ta fuskan nauyi yuqtiruna sai su tauye mudu sai su sauya mudu za ta auna miki garin alabo a kasuwa amma sai ta sa yatsanta a cikin kwana wannan yatsan da za ta sa ta tare wata saboda bala'in girman hannunta sai ya kai kusan rabin kofi abinda za ta tauya sai ka ga buhun da kila loka saba'in ne sai ta tashi ta samu kusan loka saba'in da hudu ko saba'in da biyar saboda tsaban iya cuwacuwan tauye ma'auni ko a mokaɗo ƙasar loka ka ga a buge shi ƙasa ƙasan shi wani motsi a kai yau da gobe ne kuma ƙarya ne to ki canza mana sai na umar radiyallahu anhu ya shiga kasuwa yakan shiga kasuwa ba wai ya shiga kasuwa ba ana zaune zai je shiga kasuwa ya rinka bi yana binciken irin waɗannan mutanen in ya ga gari sai sa hannunsa can ciki da ya ji ruwa a ciki na wata yarinya ce kai waye mai kayan nan ta ce ga nawa ya ce na mahaifiyarta ne ya ce ruwa a ciki ku tawo da ita tana zuwa ce ruwan sama ne buge shi ce ke mai da shi sai ya bushe ki dawo da shi kasuwa bi ma'ana sai ya sauka ya dawo asalin yawan shi na gaskiya to wannan annasu Allah subhanahu ya yace in suka tashi sai su mudu sai Allah ta'ala ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun wai masu haka tunani suke in sun mutu wai ba zan tashe su bane Mutum ya haka irin wannan rashin tsoron Allah wannan ba tambaya bane tabbatarwa Allah yake dan idan zanna ta zo da inna ko anna a gabanta ko bayanta tana tabbatar da tabbaci ne ba shakka ba Allah ta'ala ce tabbas sai na haɗu da irin waɗannan masu mummunan ɗabi'a haɗu wanda kuma Allah zai yi da su ta fuska biyu fuska na farko a nan gidan duniya bi ma'ana a nan gidan duniya Allah zai shafe albarkan da ke cikin kasuwa duk mutumin da ke ha'inci sai kaga Allah haɗa shi da wata musiba a kasuwan musibar da sai ya dawo da na sani a kanta sannan musiba mafi girma ta biyu ita ce musiban azaban wuta ranar alkiyama ne wannan wayan ɗin da Allah ya faɗa to kaga yana daga cikin siffar munafiki jama'a su aminta da shi sai ya ha'inci kuma musamman na kasuwan nan ina ta faɗaɗawa saboda ana yawan yi ne. wani zai zo ya yaudare kamar a farkon kasuwancin a ce ai ana sauki kai ko gidan mai aka bude yau sai ka ga litan lafiyar shi lau ko ba a rage farashi ba sai ka ga aukin man malam ai ta layi ai ta layi da ya samu wannan goodwill din mutane sun yarda da ai gidan mai kaje kaza to kawai wata rana sai a fara turguda litan kuma sai a fara rage haka ita ma in turare za ta yi idan kunshi za ta yi idan kaza za ta yi tun tana sa abin yana ji ai a ce in te miki wallahi baki ranga ba ma sai yi awa biyu ba za ki shi shar a hannunki tun ana mata layi ta san mun shiga uku in sallah ya zo da kunshi har yanzu mata technology ku ya kasa ci gaba na rasa yanda aka yi in dai aka ce maka matar ka za ce kunshi to galibi sai ka zauna da yunwa har ɗan aikinka sai dai ko ka ci abinci ba daɗi sai dai kai ta haɗuwa da indomi ko shayi da burodi amma sai a je a yi kunshi kunshin nan kaga ana yin shi awa biyu wata har awa uku ana ta yi in aka gama kuma ta zama kuturwa kenan ba abin da za ta tsinana afa bai aiki hannu bai aiki ballanta na kai kuma a taimaka ma a tausaya maka girkin ma ba zai yi ba shi yasa kawai in ka san gobe za ta yi kunshi ta taimaka ta dafa miya ta sa nama aji a cikin firij Shi kenan in ta kure ko tsaume kai da burodi da shayi akalla dai ka ɗan ji tes mai daɗi ko kuwa amma haka ake kurmin bashi na je na an dauko ta yarinya wallahi na dauka hatsari kai ranga ranga da me rike kafa da me rike hannu ana kuma sauri da yamma wallahi na dauka mashin ne bige yarinyan muka tsaya ina lafiya kunshi ne malam wai wai daga gida daga gidan kunshi aka dauko ta wallahi a watsai har barci. ni yara ranar wallah ana musu habbaci suke tai ranar wanda ma zai taimake ka ya ɗauko maka kaza babu shi wanda zai maka kaza babu shi kuma sai a ce sai yayi awa biyu wani ma sai awa uku sannan yake kama. wata kuma duk ta gama zama a ƙarshe kaji ta buga uban tsaki ta ce wallahi bai yi ba ni wannan kawai ne asaran kuɗi na bai kama ba haka ne ko ba haka bane yanzu ba wata mace da ta kirkiro hanyar da ake yin wannan abu a minti sha biyar ko talatin eh? akwai sabo da ya fito ko to Allah ya sa bai sa kuturta ko kansa kuma to a dai duba gaskiya shi yasa kun ga na iyaye da kakannin na yana burge ni mu da iyayen mu a cikin shuni ko me kawai suke zira kafa kaga kafan ta yi tsintsime ne <laughs> da an gama shi ke da wayo haji eh? to ha'inci shine abin da muke magana a kai kar mutum ya ha'inci a kasuwa kuma yin gaskiya a mu'amala ko a kasuwa ba abin da ke daga dan adam kamar shi ba abin da ke daga dan adam kamar shi ku duba za ku ga duk mutumin da ya rika gaskiya a harkan kasuwan shi to yakan zo daga karshe ko a farko ba a yi da shi idan aka gano shi kuma sai ya rinka ba mutane hakuri ko mai abinci ne ka duba ka gani in dai ta rike da kyau tana yi to za ka ga ƙarshe sai an zo ana koyi haƙuri an yi bukin wuri kaza akwai matar da a Kano na sani duk in mun je karatu na wata-wata da muke zuwa a Kano ɗin nan ni Allah ya sa mun son tuwo musamman tuwon samalina to ita kuma tuwo kaɗai take yi ina ga mun taɓa zuwa da ku sai wurin sha biyun dare muka samu tuwon saboda ita ba ma ta fitowa sai karfe goma saboda ta shaƙi gaskiya da iyawa hatta kama take kuma wallahi ka muke hakuri tunda ba gidajen mu bane mu je asiya to kaga me wannan nagarta nagarta na da kyau a komai na rayuwar dan adam Allah kuma ka ba mu shi to wannan shine abinda ayan ta zo da shi Allah sallallahu alaihi Allah ya umurce shi akan yi amfani da tsanani da rashin tausayi akan kafirai da munafikai dan Allah ce waghlub alaihim ai bi ma'ana ka kuma ka tsananta musu ka tsananta musu ai ka zamto ghalidan a maganan kama ma su ji sauki an gane ko ta za ka tsayar da umarnin Allah abinda Allah ya umarni da shi ta wani ya ce to ai dai an ce ka a'a in an zo wurin tsanantawa tsanantawa fa ake a addinin na akwai wurin da tsanani ake yi ba a tsananin shi ne saukin kun fahimci me nake nufi akwai wurin da tsanantawan ne saukin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam balaraban ƙauye ya zo ya fitsari a masallaci fitsari a masallaci malala sallallahu alaihi wasallama sabai suka kasan mishi za su bige shi mun karanta da kuwa hadisi suka tashi za su bige shi malala sallallahu alaihi ce a'a ku kyale shi ku rabu da shi suka kyale shi kuma ya ci gaba da fitsari shi a inda yake a cikin masallaci ba sai da ya gama annan sallallahu ya ce ku da kuka ce za ku bige shi ku ɗibo ruwa guga ɗaya ku zuba a wurin ya gama mu sura sai ce mishi zo bawon Allah da yazo yace kaga wurin nan ba a yi shi dan aibawali ba wuri ne da ake yin sallah da ambaton Allah da sauransu saboda shi tausasawa ne daidai da yanayin shi a wannan yanayi sai ko ya buɗi baki sakamakon wannan nan take maganar da ya nuna ya tuba dan cewa yi Allahumma Allah kai mun rahama ma'ana Allah ka yace laifin nan da ne musu warham muhammad ka ji wani karfin hali wai annabi ma na wurin wanda ke kamata ya nema ya roƙa mai sai ce shi a fara mai rahama wai sannan na biyu a ma'annan ma rahama manzala ma a na biyu a ga wanda sai dai haƙuri ɗan garinmu ne sai ya kalli wanda suka so su mai tsumagiya ce wala tarham ba'dana ahadun daga mu biyun Allah ka kai kowa rahama mutane sun so su jakin mutum ba gaira ba dalili da haka tunda har an ban dama to su ka kai masa rahama mulala sulasula ne dariya ya ce kai bawan Allah ai aljannan mu biyu te mana yawa da mu da su duk za ta ɗauke mu akwai abin to kaga wannan shine daidai da yanayin shi a lallaba shi to sannan ya ga kuma wanda daga cikin sahabai wata ruwa na cewa ku zai fata ne bin yaman shi sahabi ne na jiki an saba sosai ya gan shi da guru ko laya a jikinsa ya sa hannu ya tsinke bai ma tsaya mai magana ba tsinke ta yace in ziha shira wannan ka jefar da ita fa inna hala tubidaka illa wahalan ba abinda laya ko guru zai kara maka in banda rauni na imani ka rinka jin kamar shi zai taimake ka alhalin Allah ne mai taimako to kun ga duka wuraren biyu da ake amfani da su shi wannan da yake ya sani ya san hukunci ya zauna sai aka mai amfani da abin zai gane wannan abu falefi ne babba inda kuma wannan aka yi amfani aka wancan mai fitsarin daga nan ma kafurta zai ko in ya fita zai kara dawa masallacin ya tafi kenan to munafukai su ya nuna sun san gaskiya take ka suka yi duk mutumin da ya san gaskiya kuma ya take ba a daga mishi kafa ku fahimci wannan duk wanda ya san gaskiya ya take gaskiya to ba a masa uzuri shi yasa ko mu muka je gidan yari zamu zamu belin masu laifi mukan duba wanda ko bashi ne kun fahimta bashin ma kuma ga ta yadda ta faru wani ma cutar shi aka yi a kasuwa wani ma ya ci bashin ne washe gari gwamnati ta ce za a rushe rumfuna kuma da aka zo rushe rumfa an ma mutane wa su a musu satan kayansu kuma bai da ƙarfi kuma ba a taba kama shi ya taba cin kuɗin wani da zalunci ba amma ya samu mara tausayin da sai da ya kai shi kotu daga kotu bayan da aka iya tafi gidan yari akwai irin waɗannan suna nan da yawa ko kila wanda suka yi rikici aka yi zage-zage ta kai ga aka yi dambe kaga wannan is normal akalla wani abu ne da ba za ka ce ma mutum fasiki ne mujirimi mabarnaci san ba amma wanda za ka je ka ga ya sani da gangar yayi to irin wannan ka ciro su gobe ma za su koma za su koma shi yasa masu zuwa gidan yari su si belin mutane akwai abin da ya kamata su kiyaye in kun je za ku yi belin mutane ku fara neman limamin gidan yari dan a cikin su akwai limaman masallatansu sun san kowa sun san su, ko da su ma inmate din ne sannan na biyu ku nemi hukumar gidan yari musamman shugaban a tattauna da ke a ji cases ɗin da suke kasa wanda suke kotu yaya cases ɗin suke daga nan ne za ku gane waye ya dace a fitar da shi waye ma asali kamata a ce an sa bindiga an harbe shi baya rayuwa a doron kasa don akwai tunda ko muna a kaduna akwai wanda har gajiya aka yi da cire shi Randa zai fita babu muka cire shi ba controller ke gaya mana kuma ya nuna mana record din yace ran da zai fita a ashar yayi zagi yayi inda yake bene ne gidan yarin akwai wasu a kasa kusa ko wasu a sama wanda suka cina gida yarin da independence to shi a na saman yake da ya sauko aka sauko da shi ya kalli yan ɗakin yayi ashar yayi zagi yace bargon shi kar wanda dan kaza kazan shi ya taɓa mai bargo dan zai kashe wani zai dawo kuma na rantse da Allah da muka bi ya kashe ba mu san dai kowa nan bane ko wani ne amma sai da ya kisan kuma aka dawo da shi don irin wannan kamata a bar shi a doron ƙasa kamata a belin shi an bin nafsu ne daidai da shi ya kashe kawai a kashe shi shi kenan tuni matsalar ta tsaya da tun da ya kashe na farko an kashe bakin wutan an huta to amma an bar shi zai ta tai zai ta tai Allah Ta shiryar da mu to shine da Allah ya ce waglud alaihim ka tsananta a gare su ai ma'ana kai musu mu'amala wanda babu sauki ko asalin wato taushi a cikin ta ka tsoratar da su har sun zama kaskantattu waɗanda zai zamto cewa Allah ta ala ce wal yajidu fikum ghilza su ji kaushi daga gare ku su ji babu daɗi in kun tashi mu'amala da su a tada Allah ya masa rahama yake cewa Allah subhanahu ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da yaƙi kafirai da takobi ya yaƙi kafirai da mene da takobi wa yughlid ala almunafiqina bil hudud ya kuma tsananta ma munafikai da hujjoji shine abin da ake so mu gane a aya. ana yaƙan kafirai da takobi munafikai da hujjoji da dalili don haka ka yaƙan kafirai na zama ne ta hanyar yaƙi da kuma kiransu zuwa ga musulunci har sai sun shiga saboda ba wai so ake a kashe ran ba abin da ake so shine ko dai su dawo su musulunci ko kuma su daina barnan da suke yi wanda duka biyun na alkhairi ne a gare su ko ga al'umma idan aka kira su zuwa ga musulunci ba su amsa ba kuma aka bijiro musu da kira suka ki to sai a kyale su <coughs> kafirin aka yi matallata mai musulunci bai amsa ba kyale shi ake la ikraha fid din ana yakan shi ne in ya yaki addinin in bai yaki addini ba ba ruwanka da ka yake shi ba ruwanka da ka kashe shi lakum dinukum waliyadin din yake addinin shi yayi abin da yake kai addinin ka dan shi bai da addini yayi abin da yake amma mu muke da addini sai mai addini da haka nan Allah ta'ala ya nuna in ma mutum ya mutu yana kafirci ko munafirci to karshe abin da zai faru da shi ne wa ma'awahu jahannam makoman sai tace wutan jahannama wa bisal masir tirkuwa da jahannama idan ta kasance makoma ga mutum sai Allah ya ce mai ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت أبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله يكرم الله سبحانه وتعالى شيء وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون تبدينا أنا نتبي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Allah ya ba da wani misali ga waɗanda suka kafirta da matan Nuhu da matan Lutu kana ta tahta abdaini min ibadina salihain sun kasance ƙarƙashin igiyan auren wasu bayi su biyu salihai daga bayinmu fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'an shai qila dukhulan nar ma'a ad sai suka ha'ince su saboda haka ba su wadatar musu komai ba daga azabar Allah aka kuma ce ku shiga wuta tare da asalin wato masu shiga yanzu kun ga wannan suran darussan da ke cikinta suna da yawa an gama da an cin daga gidan annabin Allah aka fito kun kula daga gidan annabin Allah ake ta karantar da mu ake ta karantar da mu aka sako aka shigo fagen kafirai waɗanda ba sa aka shigo wurin muminai masu saban Allah ya nabi na amalin tubu Ilallahi, Taubatan na nasuha sannan aka zo wurin kafirai ma makiya addinin aka zo wurin masu ma'addinin zagon ƙasa to sai Allah ya ce duk wannan darussan da kuka ga ina muku ina son ku da alkhairi ne shi yasa yanzu zan ba ku misali da ƴan bayan ku waɗanda suka bi abin da muka ce su yi suka rabauta da wanda suka bijire ma abin da muka ce su yi kuma da yadda Allah ya yi da su shine sai Allah ya faro da wanda suka kafirta wanda wannan shine uslubi mafi kyawu da zaka yi ma mutum wurin wa'azi ya karbi wa'azi ka fara mishi da abu mara daɗi abu mai kunci ko abu mai ban tsoro ko abu mai wahalarwa idan bi ya gama tsaf ya gama kiɗima sai ka ce to kuma sauƙi da rahama ya taho wannan zai sa masa mai karfashi da jin amsa abin da za ka yi wannan ayan da ke bayani ne akan cewa kafiri imaninsa baya baya amfani ka kafiri wato baya amfanin imanin mutumin da yake makusanci a gare shi kowa imaninsa ne yake amfaninsa. idan mutum ba da kanshi ya imani ba to duk kusancin shi da wani mai imani ba zai taba amfanin shi wurin Allah baranan alkiyama shi yasa Allah subhanahu wataala bayan ya fuskantar da kira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan ya yaƙi kafirai da munafikai ita ce ayan da muka karanta ko ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin ya kai annabi sallallahu alaihi ka yaƙi kafirai da asalin munafukai. sai Allah ta'ala ya jawo ya buga misali kuma akan dukkaninsu ma'ana da da muminai din da wanda suke kafirai ne su sai Allah ya fara da misali ga wanda suke kafirai yayi bayanin cewa baya dacewa ga kowane mutum a ranar alkiyama ba zai taba wanda yake kafiri to ba zai taba imanin wani na kusa da shi ran alkiyama ba zai taba amfani da shi ba saboda a ran alkiyama duk wani hanya za ta yanke duk wata hanya yankewa za ta yi yau mai firul mar'u wa ummihi wa sahibatihi li kulli imri'in minhum yawma idhin mene sha'ani yughni ko wata kansa yake tasa ta ishe shi shine sha'ani yughni duk wanda ka gani ran alkiyama in ya haɗu da wani canza hanya zai sai dai mu dinnan in Allah da mun haɗu da junanmu mu da ku sai dai mu ce Ma da kun gani ko kun ga abin da muke faɗa muku ko ta tabbata a ce wallahi mun gani to ma da Allah mun gode akwai wanda ra'al kiyama in sun ga juna ma farin ciki za su duk wancan bala'in na wanda bai bi Allah bane amma akwai wurin da Allah ke cewa ne al-akhillau yawma idin ba'dhum alafillahu yawma idin ba'dhukum li ba'din adu illa almuttaqin duk wasu dangin masoya na mutane idan aka tashi kiyama a wannan ranar kin junansu suke gudun junansu suke Allah ce illa almuttaqin sai dai wanda suka ji tsoron Allah su ba sa ji Allah zai ce ya ibadi la khawfun alaikum ya ku bayina wanda kuka yi addini don Allah yau duk wata tsoro ku ba za ta shafe ku ba duk wani bakin ciki ba za ku yi shi ba to za ka ga mutum yana ma junansa barka yana ma ɗan uwa barka a ran da za a shiga aljanna ya Allah ka sa muna da rabo don tsarkin sunayenka to duk wata hanya za ta yanke a ranar alkiyama ba abin da zai amfana da mutum sai ayyukansa na kwarai ne Allah ta'ala a wani yake cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya ma'anar sallallahu biyayya to yi ma Allah biyayya ne kamar yadda muka faɗa farkon wannan sura ta yi magana akan iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da suka aikata wanda mun ji shi a baya na abin da ya shafi abin nan sai Allah ya kawo nan misalai guda biyu a ƙarshen suran zai rufe da su saboda ya fito mana da abin da zamu fahimta sarari Allah ya fara buga mana misalai a ciki ya nuna kusancinsa ga bayi sannan kuma da abin da ya shafi abin da yake na annabawa da su da matansu Allah ya buga misali da wanda suke na farko kafirai ne ita ce matan annabi nuhu da matan annabi lut alaihi assalam Allah ya nuna cewa cakuduwansu da rayuwarsu tare da waɗannan annabawa bai amfana musu komai ba a ranar alkiyama domin Allah ya bada labarin cewa duk da su matan annabawa ne annabi nuhu ba ma annabi kadai ba manzo ne manzo ne annabi lutu ma manzo ne annabi nuhu ma ba manzo ba shine na farko a cikin manzannin inna arsalna nuhan ila qaumihi shi aka fara aikowa Shi ne manzo na farko kuma yana cikin ulul azmi minar rusul a manzannin ma manya-manyan manzanni wanda musulunci ke magana a kansu to amma wannan ha'incin da matansu suka yi musu sai yasa Allah ta'ala ya ce ɗan wuta ne su to sai dai akwai abin da ya kamata mu kakkaɓe mu kura kafin mu rufe aya na farko wani irin ha'inci ne Allah ke nufi a cikin wannan aya da an ce ha'inci a auratayya abin da ke zuwa mutum a farko a tunani shine alfasha haka ne ko ba haka ba galibi shine kololuwan abin da ake faɗa to amma su waɗannan mata na waɗannan annabawa ba alfasha suka yi ba ba mazinata ba ne su ba fasikai ba ne ta wannan bajin Allah ba zai taɓa sa irin wannan ƙazantar a gidan annabinsa ba abinda suka ha'ince su a kai ha'inci ne asalin wato na addini ha'inci ne da wanda yake asalin wato na addini sannan ba ha'inci ne wanda ke na shimfiɗa ba ba wata mata da ta taɓa ha'intan wani annabi a shimfiɗansa domin abla ɗan abbas yana faɗa allah ya ƙara yadda a gari shi ke cewa ma baka ra'abtun nabiyin qattu ba wata matan annabin da ta taɓa yin karuwanci babu wannan a tarihi wa inna ma kayana tuhuma ha'incin su ya kasance ne annahuma ta ala ghairi dinihima sun kasance a addinin da ba na annabawan ba kaga ai bai dace ba ya za su ci da su sai ɗauki nauyinsu kuma a ce ba za su ba addininsu ba yau ba annabi ba ko malami ne iyalinsa ba ta karfafan shi akan abin da yake ba ta kyauta masa ba ba ta masa abin da shi ya dace ba ba ta ji tsoron Allah a kan shi ba kamar yadda shi ma in bai dora su akan addini ba ya ha'ince su din kun fahimci ha'incin ko to abla dan abba ta ce ha'inci ne na addini ba wai na na mu'amalan auratayya ba Ya yace dini Huma kana ta ne, sun kasance mushrikai ne su ba su imani da Allah ba wannan ku ha'inci ne wanda yake babba shi Allah ta'ala yake nufi shi yasa har wayo afa yake cewa ya kawo eh, magana wanda yake marfu'i ne ana jingina sa ga abin nan yace ma bakat ra'atu nabiyin qattu babu matan wani annabi da aka taba samu wai tayi fasikanci irin wancan fasikanci da lalatun mata suke yi bahak Allah ya kara yi masa rahama yake cewa inma kanat khiyanatu imra'ati nuhin wa lutin annamima akwai malaman da suka ce shi kuma ha'incin annamimanci ne yan gutsuru tsoma ne yan gulma ne dauki nan kai can shine ha'incin da suke yi yace matan annabi nuhu alaihi salam da matan annabi lut ha'incin su shine suna da annamimanci wa fi riwayati ibn abbas aidan abla dan abbas ya kara cewa kanat khiyanatu kuma annam ra'ata nuhin ha'incinsu ya kasance matan annabi nuhu kana tabshi sirrahu ita yaɗa sirrinsa take kaga kuma za mu iya ɗaukan wannan fassarar saboda ai maganan da ya zo da limatu harimu ma a hallallahu laka daga maganan fitar da sirri ya faru kuma in ya faru a gidan annabi sallallahu to ai ya faru a gidan annabi nuhu shi ya fi sauki ina fata an fahimci wannan to shi yasa su malaman suka ce matan annabi nuhu yaɗa sirrinsa take fa idan amana ma'aku ahadin in wani ya zo imani da annabi nuhu kun san shi da yawa ba su imani da shi ba in wani ya lallabo ya imani da shi ga makiya shine akbaratul jabbaratu min qaumihi sai ta je ta ba mayagun azzaliman mutanansa wani fa wane ya imani da haka ku bi shi ku ci kaniya shi har ya koma kafir kaga ne ha'inci ne babba wanda kuma har yanzu ana yi har yanzu ana yi wa addini irin wannan addinin ya ci wata nasara akwai wanda suke bi sai sun ga nasarar nan ta gushi wani saboda ba ta hannun shi ba ne wani saboda ba haka ya so ba wani saboda abba hasada kawai ba zai kalli addini ne ce nasara ba a'a da ba shi ba ne to bai yi ba wanda kuma ba ɗabi'an mutanen kirki bane masu gaskiyan imani to haka zai kusan malamai duk suka kawo waɗannan ayoyin kusan da abin da yake wata mu faɗa a cikin wannan ayan an faɗe shi a ƙarshe Allah ne ce wa qila nara ma'a dafilin ku shiga wuta tare da masu dawwama a cikin wuta din wannan ke nuna cewa duk mutumin da ya zama mai ha'inci to kamar yana bijiro wa kansa zuwa ga fushin Allah ne da azaban Allah Allah muke roƙo kuma ya tsare mu daga wannan na Abuja a wanda zuwa saboda haka wannan shine a takaice kusa abin da zamu iya fassarawa a cikin wannan sura sai dan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe in Allah da za mu karkare suran ma gaba ɗayan ta bi iznillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa sani tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya sai mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh